بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان ودعاة إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن التقوى أساس النجاة ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله والخطبة تتحدث عن كلمة التوحيد وهي كلمة لا إله إلا الله أهميتها وشروطها ونواقضها عباد الله إنها كلمة بها يدخل الإنسان في الإسلام وبها يدخل الجنة وهي مفتاح الجنة ولا ينفع أي عمل صالح بدونها إنها أثقل من السماوات والأرض wama alaiha wama tahtaha wama fiha innaha kalimatun qawluha khairun mimma qala'at alayhi ash-shamsu wa taghrub laqad saha al-hadithu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba a'laha qawlu la ilaha illa wa adnaha imatu al-'adab al-tariq ayyuha al-ahbab إن هذه الكلمة لها شروط التي لا تنفع إلا بها جميعا ألا وهي قول الحافظ الحكمي العلم والتيقن والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفرك الله لما أحب العلم قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وفي الصحيح أن أثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة وثانيا اليقين قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وفي الحديث الطويل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب من وراء هذا الحائط من لقيته يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة وثالثا القبول قال الله تعالى عن الكفار إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ورابعا الانقياد قال تعالى ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وخامسا الصدق قال صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرم الله على حرمه الله على النار ومنها الإخلاص قال عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه وسابعا المحبة قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما من الآيات والذكر الحكيم الحمد لله الذي جعل كلمة الإخلاص حاملة للأعمال الصالحة فمن حفظها وحافظ عليها كان من الفائزين ومن تخلى عنها فقد قوى وصار من الهالكين وأصلي وأسلم على البشير النبيل الذي أرسله, أرسله الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن صار على منوالهم واقتدى آثارهم إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين أما بعد فيا خير أمة أخذ للناس اعلموا يقينا أن هناك أمورا تنقض كلمة التوحيد وتبطلها منها أولا الشرك بالله تعالى والمراد الشرك الأكبر المخرج عن الملة قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به وثانيا دعاء غير الله مع الله وهو جعل العبد بينه وبين الله وفائد يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم ويتقرب إليهم بالإبادة وثالثا عدم تكفير أهل الشرك من لم يكفر المشركين أو صحح مذهبهم أو شك في كفرهم فهو كافر ورابعا اعتقاد هدي أكمل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون بغض شيء مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من أبغض شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر وسادسا الاستهزاء بشيء من دين الله عز وجل عباد الله من استهزاء بشيء من دين الله عز وجل أو الثواب والعقاب فقد كفر ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وسابعا السحر قال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وقال تعالى وما يؤلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر وقال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وثامنا مظاهرة المشركين ومعاونتهم ضد المسلمين قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم وتاسعا ظن إمكانية الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أيها الأحباب من ظن أن أحدا يسأه الخروج عن شريعة محمد فقد كفر وآشرا الإعراض عن دين الله عز وجل وترك الأمل به ومن أعرض عن دين الله جملة ومن يع ولم يعمل به فقد كفر والعياذ بالله رب توفنا مسلمين وأهلكنا بالصالحين اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا مما ما لم نعلم آجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه ما لم نعلم آجله وآجله yan uwa musulmi bayan godiya ga Allah da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu tana magana akan kalmar shahada kalmar la ilaha illallah muhimmancin ta da sharuɗanta da abubuwan suke walwale ta babu shakka wannan kalma ce wadda ita mutum ke shiga musulunci kuma da ita mutum ke shiga aljanna ita ce mabuɗin aljanna kowane irin aiki na kwarai bai da amfani in babu ta kalma ce wadda ladarta da girmanta ya nauyin sama da ƙasa da abinda a ciki da abinda a sama da abinda a ƙasa duka lalle kalma ce wadda faɗinta ya yi alheri abinda Allah zai baka ya yi alheri bisa ga abinda rana ta fito a kan shi ko ta faɗi hadisi ya tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce imani yana da yanki saba'in da ƙari ƙololo aikin imani shine faɗin la'ilaha ilaha illallah mafi ƙasan shi duka shine gusar da cuta daga hanya ko dutse ko kwalba ko wani abu da cuta da mutane kunya wani yanki ne daga cikin imani ya ku yan uwa masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle wannan kalma tana da sharuɗa wannan sun ka sharuɗa guda bakwai kalmar shahada ba ta da amfani in babu ɗaya daga cikin su hakika malamai sun rubuta su wajen su guda bakwai na ɗaya shi ne ilimi sai mutum da ilimin sanin la'ilaha illallah kada zama sun faɗi kawai yake yi amma bai san yamma la'ilaha illallah Allah ta'ala ya ce fa'alam annahu la ilaha illa ka sani ka yi ilimi ilimin ba wa muta bisa gaskantanta fi Allah sannan akwai al tabbas ya yadan ka da yaqini bisa ga abin da ka faɗi La'ilaha ilaha illa tabbas ga cikin zuciyarka babu shakku a ciki subhanahu wata'ala yace abin sani kawai da an mu'minai sun suka kai imani da Allah da manzon nan ba su shakku ba shakku a cikin kalmar shahada na walwale ya zo a cikin hadisi mai tsawo daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda wata rana manzon Allah ya tashi ya bar sahabban sa ya tafi suka je neman shi na farko da fara gan shi ne Abu Hurairah radiyallahu anhu manzon Allah ya ce masa an shiga takalmina na ka fita duk wanda ka haɗu da shi inda ya yarda da la ilaha illallah da yaqini cikin zuciyarsa kai masa bishara Allah ya bashi aljanna na uku akwai wato karba ya zan ka karbi wannan kalma ka rungume ta hannu biyu Allah madaukakin sarki ya faɗa game da kafirai idan aka ce musu la ilaha suna girman kai ba su karba sannan akwai jayuwa mutum ya miƙu ya ba da wuya duk abinda wannan kalma ta hukuntar ka yadda ka runguma ka ɗauka Allah madaukakin sarki ya ce wa man wajen wajhahu lillahi duk wanda ya miƙa fuska ta ya miƙa wato dukkanin jikinsa ga Allah wa huwa muhsin yana da ihsani hakika ya yi riko da igiya mai ƙarfi wanda ba ta kaci ba na biyar daga cikin sharuɗanta akwai wato gaskiya ya zan babu na munafuci a cikin kalmar shahada da gaske mutum ya riƙe ta ya zo a cikin hadisin bukhari da muslim da isnadi har zuwa mu'azu bin jabal Allah ya ƙara masa yadda manzon Allah ya ce babu wani mutum ɗaya wanda shi ba bauta ba kowa sai Allah annabi muhammadu manzon Allah ne fati Allah kuma da gaske cikin zuciyarsa fati Allah ya haramta mai shiga shiga wuta sannan na shidda akwai ikhlasi tsalkace wannan kalma ba ta da duk wani abu da ka cuɗanya da ita sai Allah kawai manzon Allah ya faɗa cikin hadisi ya ce wanda ya kowa samun sa'a ce to na rata cikin kiyama wanda ya faɗi kalmar la ilaha illallah da ikhlasi alkace cikin zuciyarsa ko rayuwarsa fate wato ya kowa samun sa'a ce to na rata cikin kiyama sannan akwai so almahabba yanzu mutum yana son kalmar da gaske wato babu kisa cikin son wannan kalma ɗin banzan Allah ya faɗa ya ce ɗayan ku bai kasancewa mai imani sai na kasance na yi soyuwa gare shi bisa ga 'ya'yansa da mahaifansa da kuma mutane duniya baki ɗaya ya fi uwa musulmi ku sani akwai abubuwan da suke walwalan nan kalma ko da kana faɗin la ilaha illa kana sallah kana azumi amma in aka same ka ɗaya daga cikin wa'annan abubuwa sun walwale ma kalmar shahada ka babu na daga cikin ne shirka da Allah haɗa Allah da wani abinda an muradi anan ne shirka babba wanda mutum yana da wasu abubuwa da ya turbu cikin gida ne ko wanda ya tsarma ga jiki ne ko wanda ya sha wanda suke wa'annan abubuwa suna daga cikin abubuwan da ke da mutum musulunci Allah maɗaukakin sarki ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bi lalle Allah baya gafara da ai shirka da shi na biyun su shine kiran wani Allah tare da Allah shine bawa ya sanya tsakanin shi da ubangiji wasu abubuwa da tsaka ko mutane ko itace ko jinnu ko wasu abubuwa su a tsakaninka da Allah su zaka kira su kai ka ga Allah wannan shi ma ya daga cikin abin da kawai shahada na uku shine rashin kafirta mutanen shirka da Allah ko ya zan baka yarda da kafircin su ba malamai suka ce duk wanda bai kafirta mushrikai ba ko ya inganta mazhabar su ko ya shakku a cikin kafircin su malamai suka ce wannan kafiri ya wala kalmar shahada sannan ƙudurta akwai wata shirya ta yi kammaluwa bisa ga shiryar manzon Allah su kuma duk wanda ke ganin cewa akwai wata shari'a ta yi shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi inganci to wannan mutum ya walwala kalmar shahada shi sannan na biyar mutum ya ƙi wani abu da manzon Allah ya zo da shi zan ba ka so ne kuma ka bayyana zahirin ba ka son wannan abu ko ƙur'ani ko wani hukunci da manzon Allah ya zo da shi malamai suka ce wannan mutum ya kakarta. na shidda akwai izgili da wani abu na addinin Allah duk abin da aka ce wannan addinin Allah ne ko masallaci ko qur'ani ko makaranta ko wani abu wanda anna Allah kai izgili da shi babu shakka mutum ya rola kalmar shahada bayan haka yawa mutum akwai sihiri duk wanda ya sihiri ya rola kalmar shahada subhanahu wa ta'ala yace wa ma kafara sulaiman annabi sulaiman bai kafirta ba walakin ash-shayatin kafaru bi da kafirin suka suka suka kafirta kenan wannan ya gwada cewa sihiri kafirci ne sannan bayan haka na takwas taimakawa mushrikai akan wato musulmai ga jama'a musulmi ga jama'a kafirai sai ha goya bayan kafirai akan musulmi duk mutumin da ya haka babu shakka ya rarrata mu shahadarsa sannan bayan haka 'yan uwa musulmi akwai zaton cewa mutum na iya yiwa ya hita cikin wagga shari'a ta annabi Muhammad ya kuma wata duk wanda ka zaton cewa mutum na iya hita cikin shari'a annabi Muhammad ya kuma shari'a annabi Isa ko shari'a annabi Musa babu shakka wannan mutum ya kafirta Allah maɗaukacin sarki ya soke shari'o'i ga baki ɗaya da shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi ita za a yi duk wanda ya wadda ba ita ba to bai da la ilaha illallah sannan na goma shine bijire ma addinin Allah da kuma barin aiki da shi duk mutum da ya bijire ma addinin Allah ko yayi wani addini ko bai ko wani addini ba to in yana da kalmar shahada ta riga tawalwal ya ku yin uwa musulmi ku sani wa'annan sharuɗa ne guda goma ko kuma abubuwa ne guda goma suke wurin kalmar shahada yana da kyau kasance mutum ya kusanci malamai domin ya gano su domin ya kauce musu domin ya kiyaye kalmar shahara tai Da ita kalma ce wadda yake da ita ce ake awon aiki duk wani aiki da ka yi in babu kalmar shahada kamar ka aza kwando ga honho ka kunna kana jiran ya cika sallaka ba ta tsayawa azuminka bai tsayawa sadakar da kai ba ta tsayawa in babu kalmar shahada kamar dole ne kenan dole na mutum ya kiyaye kalmar shahada don ya samu tsira gaban Allah ga sakin kiyama Allah muna roƙon ka samu gama lafiya ka samu cika da imani Allah mu roƙe ka da sunayen ka kawo zama lafiya cikin kasan ya Allah mu roƙe zaɓukan da aka yi Allah ka zaɓa mutane kirki ya Allah muna roƙon ka ya Allah kawo zama lafiya cikin ƙasar ka tamu ka kawo alheri da albarka mai yawa tsada abubuwa suka yawa cikin ƙasar mu Allah ya kawo mana sauƙi Allah ka samu cika da imani wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad qum ila salati yarhamukum rahman